Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shirin na ranar yau laraba 13 ga watan satumban shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai to murtala 'yan sandan jihar pennsylvania a nan amurka sun ce an kama da nelo cavalcante wanda ya kisan gilla bayan kwashe makonni biyu yana gudu shugaban kasar rasha vladimir putin ya gana yau laraba da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a tashar 'yan sama jannatin rasha mafi ci gaba haka kuma za a ji cewa mummunan ambaliyar ruwa ta afka gabashin kasar libya ta raba mutane sama da dubu talatin da mahallansu To bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojin kasar jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar yanke hulɗar ayyukan soji da makwabciyarta jamhuriyar Benin. To ko me ya zafi haka? in ya zaman to benin za ta kama faransa ta kama kammanta ta jirgi saboda ta kama hari to ai sai a kace hulɗa da su ma ko ta ce sai tunda wanda duga cewa zai amfani da makiyinka to nika tsammanin shi ma sai shi zama makiyinka A Najeriya kungiyar kwadagon kasar ta sha alwashin tsunduma yajin aiki na sai baba ta gani har sai gwamnati ta magance matsalolin rayuwa da 'yan kasar ke fuskanta. In gwamnatin Tinubu da gaske take ta je ta nemi kuɗaɗe yadda ta san za ta kawar da wannan abu da ta yi in ba haka ba mu muna kan bakin mu yi maganar tallafin nan mu mun faɗa dama tun a baya mun ce ƙarya ne kuma yaudara ce kuma sata ce. kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin mu na arewa a yau wanda nasiru adamu el ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ka aiko mana to amma yanzu duka sai a gyara zama ga ɗan mutan gumel da kashin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. 'Yan sandan jihar Pennsylvania sun ce sun kama da Nelo Souza Cavalcante wanda ya kisan gilla bayan kwashe makonni biyu yana gudu 'Yan sandan jihar sun sanar da kama kavalkanti a shafukan sada zumunta a ranar Laraba, kuma an shirya taron manema labarai da ke sanar da cikakken bayanai. Ba a dai bayyana halin da ake ciki ba nan take, amma faifan bidiyo na kafar labarai ta sararin samani sun nuna wani mutum ɗaure da jami'an tsaro rike da makamai biyu. kavalkanti mai shekaru 34 ya balle da gidan yarin Chelsea County a ranar 31 ga watan Agusta, yayin da yake jiran mika shi gidan yarin jihar domin ya fara hukuncin ɗaurin rai da rai kan laifin kashe wata budurwarsa a shekarar 2021. An sanar da kama shi yayin bincike a yankunan karkara na kudu maso gabashin Pennsylvania ya shiga rana ta goma sha hudu. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gana yau laraba da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a tashar wato a tashar 'yan sama janar ta Rasha mafi ci gaba duk da gargaɗin da Amurka da Koriya ta kudu suka yi kan yiwuwar musayar makamansu. Kim ya alkawarin ba da cikakken goyon baya tare da wani ba tare da wani sharaɗi ba ga duk shawarwarin da Putin ya yi a wani lamari da ke nuna yaƙin Rasha da ke yi a Ukraine yayin da shugabannin biyu suka yi shawarwari a Varsony da ke yankin Amur na gabas mai nisa na Rasha kusa da kan iyakar ƙasar da China. Ganawa ta zo ne a daidai lokacin da wasu kafafen labarai suka rawaito wasu jami'an yammacin duniya da ba a san ko su waye ba na cewa ranar na fatan samun makaman artillery na koriya ta arewa da za ta yi amfani da su a yakin da take yi a ukraine yayin da bisa dukkan alamu pyongyang na son ci gaban fasahar kere-kere tauraron dan adam da jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya da kuma taimakon abinci daga wajen moscow To an jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Gwamnatin mulkin sojin ƙasar jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar tsinke yarjejeniyar ayyukan soji da makwabciyarta jamhuriyar Benin sakamakon zarginta da baiwa Faransa da ƙungiyar ECOWAS ko kuma Sidiyawo haɗin kai a shirin su na afkawa sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazum domin mayar da shi kan mukaminsa sai dai masana na gargadin cewa kasashen biyu ya kamata su bi hanyoyin diplomasiya wajen warware wannan tankiyar cikin ruwan sanyi wakilin mu ya mai ayyamai suleiman muni barma ya aiko mana da karin bayani sanarwar da kakakin majalisar cnsp colonel major abdurrahman amadu ya karanta a kafar gwamnatin niger na cewa la republique du benin a autorisé le stationnement da militaire mercenaire jamhuriyar benin ta ba da izinin girke sojojin haya da kayan yaƙi a ci gaba da shirye-shiryen farmakin da faransa ke son kawo nishar da haɗin gwiwar wasu ƙasashen sai yawo duk da yarjejeniyar ayyukan sojan da ƙasashen biyu suka cimma a ranar 11 ga watan yulin 2022 le conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade ya kara da cewa eh, majalisar na spain da gwamnatin rikon kwarya na jaddada aniyar su ta kaucewa afkuwar abin da ba zai yi kyau ba bayan tunatarwa sau tarin yawa kan bukatar mahimmancin mutunta sharuɗan wannan yarjejeniya sun yanke shawarar kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soja ta ranar 11 ga watan yuli 2022 kamar yadda yake rubuce a sashen ta na 23 conformément à tuni 'yan nijar suka fara bayyana matsayinsu akan wannan mataki da zai fara aiki a watanni shida masu zuwa dan fafutuka na kungiyar ruwa da son allah dambaji na mai bayyana gamsuwa da abin da ya kira kare kai daga makiya ba ta yiwuwa kai yarjejeniya da mutum na eh, harkar tsaro da ba da bayani kuma shi samu labari kuma shi bincika shi tabbata kuma hakanan nan na za ka ba da dama a zo a kama shi farmaki kuma shi tsaya bisa wannan eh, kudurin da kun ka zana kenan wannan abin daidai ne a kiyaye da zamba cikin aminci in ya zama to benin za ta kama faransa ta kama kammanta ta jirgi saboda ta kama hari to ai sai a kace hulɗa da su ma ko toce iri sai tunda wanda duga cewa zai umfani da makiyinka to nika tsammanin shi ma sai shi zama makiyinka nishar da benin masu al'ummomi da al'adu gudana da daɗaɗɗiyar hulɗar kasuwanci abinda da ya sa ƙasashen biyu ke sauki soke odar hajojin kasuwannin duniya a tashar jirgin ruwan kwatano haka kuma an shiga wannan dambarwa a wani lokacin da ake gabda buɗe bututun man nishar da ke bullewa a tashar jirgin ruwan sama ta kasar benin masani kan sha'anin tsaro da diplomasiya mustapha alhassan na mai yiwa gwamnatocin kasashen biyu hannunka mai sanda daidai tattaunawa ita dai ce abin kwarai don kaga yanzu wajen sati bakwai kasar nijar fa a tsabbace take da duka kasashe. A watan Yulin 2022 ne Nijar da Benin suka kulla yarjejeniyar ayyukan soja bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci akan iyakar kasashen biyu. To sai dai an shiga zaman marina sanadiyar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kasancewar jamhuriyar Benin a sahun gaban kasashen da suka goyi bayan sai da yawo ta yi amfani da karfin soja don maido da hamɓararriyar gwamnati. Kayayyakin masarufi da suke shigowa daga ƙasar Benin zuwa Nijar ya kai kashi arba'in zuwa hamsin ko yanzu kowa ya jiki kuma ka san a cikin nijar akwai 'yan ƙasar benin da yawa a can benin ɗin kuma akwai 'yan ƙasar nijar da yawa ya kamata mu samu da ta'u mu ciyo kan su namu su bar biye ma ƙasar faransa tsakanin mu samu mu kan matsale. Rahotanni na cewa a yanda Benin ta girke sojoji a garin Malanville na kan iyaka, haka ita ma Nijar a nata gefe ta aike da dakaru a garin Gaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfil ya sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau laraba cewa muna ambaliyar ruwa ta afka gabashin ƙasar Libya ta raba mutane sama da dubu talatin da mahallansu hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane dubu talatin daga cikin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga birnin darna tare da wasu dabbai daga wasu yankuna da suka haɗa da bangazi sama da mutum dubu biyar ne ake yauta zaton sun mutu inda yake da wuya iya tabbatar da alƙaluman a ƙasar inda gwamnatocin da ke hamayya da juna suka kwashe shekaru goma suna fafatawa da juna wasu jami'ai sun ce adadin na iya ninkawa har sau biyu. yau laraba jami'an kasar rasha sun ce wani harin makami mai linzami da kasar ukraine ta kai ya fada kan wata jiragen ruwa da ke yankin kirimiya da rasha ta mamaye mikel razuyov gwamnan da rasha ta nada a birnin sevastopol mai tashar jiragen ruwa ya saka wani hoto a telegram ya nuna wuta da hayaki a wurin ya kuma ce mutane 24 ne suka jikkata a harin ma'aikatar tsaron rashi ta ce yukirin ta kai harin kan tashar jiragen ruwa da makamai masu linzami goma da jiragen ruwa marasa matuka sannan kuma sojojin saman rashi sun makamai masu linzami bakwai da duk jiragen ruwa Firaministan Japan Fumio Kishida ya yi wa majalisar ministocinsa da wasu muhimman mukamai garan bawul domin karfafa matsayinsa kafin zaben shugabannin jam'iyyar a shekara mai zuwa, inda ya kasa sabon ministan tsaro da kuma mace ta farko a ministan harkokin wajen kasar tun shekarar 2004. Kishida ya naɗa mata biyar a cikin goma sha tara mamba na majalisar ministoci, wani ɓangare na yunkurin samun goyon bayan majalisar wasu wato majalisar ministocinsa na baya da suke maza wanda maza suka mamaye wanda ke da mata biyu kawai wa'adin shekara uku na kishida a matsayin shugaban jam'iyyar masu ra'ayin rikau zai kare ne a watan satumba na wannan shekara wannan shekarar 2024 lokacin da ake sa ran zai sake neman wa'adi na biyu. sarfilu hashin gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc bayan gudanar da wani yajin aikin gargadi na tsawon mako guda da kungiyar kwadagon najeriya ta yi a yanzu kuma ta sake yin barazanar tsunduma yajin aiki na sai baba ta gani idan har gwamnatin kasar ta gaza biyan bukatunta na magance matsalolin da 'yan kasa suke ciki dangane da cire tallafin man fetur To sai dai wasu ƙwararru a fannin zamantakewar ɗan adam na cewa tasirin yajin aikin ƙungiyar ƙwadagon na ci gaba da dasashewa saboda wasu dalilai na son rai daga Abuja ga rahoton Madina Dauda. Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mataimakin babban sakataren ƙungiyar kwadago Christopher Onyeka na cewa sanarwar da kungiyar ta ba gwamnatin tarayya a ranar 1 ga wannan wata na satumba da muke ciki yana dauke ne da wa'adin kwanaki 21 wanda har yanzu wa'adin bai kare ba kungiyar ta ce za ta iya tilastawa ma'aikatu da hukumomin kasar daukan matakin shiga yajin aikin sai ba ta gani idan har ba a biya mata bukatunta ba idan ba a manta ba don nuna muhimmancin wannan wa'adi da ta bayar ne kungiyar ta gudanar da yajin aikin gargadi na kwanaki biyu a ranakun biyar da shida na wannan wata da muke ciki ciki inda aka dakatar da ayyukan zamantakewa da tattalin arziki a jihohi da dama tare da rufe bankuna ma'aikatun ba da wutan lantarki a wasu jihohi. Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago. Magana ta gaskiya in gwamnatin tinubu da gaske take ta je ta nemi kuɗaɗe yadda ta san za ta da wannan abu da ta yi in ba haka ba mu muna kan mu dama batun wato shi maganar tallafin nan mu mun faɗa dama tun a baya mun ce karya ne kuma yaudara ce kuma sata ce mu kuma na biyu shine cewa in dai har da gaske ake yi a ba ƙaran ma'aikaci man naira dubu ɗari uku ai akwai hanyoyin da za su samu wannan kuɗaɗe a ƙasar nan in dai aka kau da maganar cin hanci da rashawa da kuma babakere kuɗaɗen da muke da su a ƙasar nan sun wuce tunanin mutum saboda haka wannan gwamnati ne da sun shigo da yaudaran cewa za su yi adalci amma yanzu ba mu ga adalcin ba kuma in adalci ake so da gaje ba ma ɗari uku ba ya kamata a ce dubu ɗari hudu ake biyan ma'aikata su samu kayayyakin more rayuwarsu da kuma yadda za su zo aiki wannan shine matsayin haɗaɗɗen ƙungiyar kwadago ta nlc amma ga shugaban muryar talaka na damaturu a jihar yobe sale da sabon fegi yana mai cewa ƙungiyar kwadago ta rika jinjina batun yajin aiki da take yawan yawan yi ina so kungiyar kwadago ta sani cewa ita ce kungiyar da ya kamata ta karbawa al'ummar najeriya incin su ko ta nema musu sauki daga gurin gwamnati to amma matsalar ba a nan gizo take saka ba idan ita gwamnati ba ta biya musu su na ransu ba to sai su dinga fitowa suna cewa a fito a yajin aiki a yi kaza to ya kamata kungiyar kwadago ta sani idan mutuncin ta ya gama zubewa a idon talakawan najeriya wata rana za su kira yajin aikin ma ba za a fito ba saboda gaskiyar magana abubuwan gashi ba ta canja zani rayuwa ta riga ta yi tsada talaka ya rasa inda zai sa kansa gashi abubuwa mara marasa kyau sai karuwa suke ta yi ya kamata a duba wannan a yi abu da zai kawo ci gaba kuma a yi tsakani da Allah. Shi ma kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya ce kungiyar kwadago ta duba yadda talakawa suke wahala idan an shiga yajin aiki. Duk wannan yajin aiki da ake ba wani abu bane a da ne ƙungiyar kwadago take da tasiri take faɗa a ji kuma gwamnati take shakanta. To amma daga bayan nan kungiyar kwadago wani abu ta zama an shiga ɗaki da su da gwamnati cewar za a tattauna an kulle kofa ba wanda ya san me aka tattauna sai dai in sun fito su gama talaka abin da suke son talaka ya ji. An kai munzalin da ma zargin su ake da sun je in suka da wannan buyagi ana mika musu wani abu gaba ɗayan su kawai za su janye. Kungiyar kwadago ta ce matakin da gwamnati ta ɗauka ɗauka na bawa 'yan majalisa naira biliyan saba'in sannan kowannensu ya samu sama da naira miliyan ɗari a ƙasar da mutane miliyan ɗari da talatin da bakwai ke fama da talauci ba abu ne da ƙungiyar za ta kau da ido a kai ba na yi ƙoƙarin samun mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa a ajuri ingilale amma ƙoƙari na ya ci tira madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma shida, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyar Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya.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 are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Ga marigayi Sheikh Abubakar Giro Argungu wanda ya rasu a makon jiya bayan fama da gajeruwar jinya a birnin Kebbi jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya kuma aka gabatar da jana'izarsa a garinsa Argungu. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan shi ne asalin abin da muka hararo cewa rashin ɗaukar irin wannan mataki na iya kawo sanadin rugujewar mu ga baki ɗaya. Domin ko mutum ya zan babban mutum yana shaye-shaye ba a cin fa'idarsa. don haka ya samu kaga ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu ɗauki wannan matsayar tafi ko maudo wanda za mu yi magana a kan shi illa shaye-shaye da kuma wayewa mutane da kai muna fata abin zai amfani ƙasanmu da duniya ga baki ɗaya insha Allah sauran sakonni da mu ci gaba da amfani da masallatayen mu na juma'a da makarantun mu na matan aure da kasir kasin namu na yau da gobe wurin ilmantar da mutane don mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi kanmu aiki da mu insha Allah duk bai hiruguje wa tarbiyya ba in ka diba kana magana akan sauran kasashe ƙasa nawa ka gani waɗanda za su bar irin 'yan iska ga titi kamar yadda aka bar su a nan Najeriya don haka dole sai an yaƙi miyagun mutane da ake amfani da su kuma na in ka diba abin ya dan matsala da yawa domin da waya ka samu manyan mutane Amerika Saudiya Germany da na suna ɗaukan nauyin miyagun kwayoyi suna sai da kansu suna ba biya. amma wannan ya fi muni mu najeriya don haka akwai taɓarɓarewa tarbiyya wannan shine za mu iya ba muhimmanci ma bisa ga komai yanzu in allah ya da manya ma ya kamata a gyara su kamar da kaji jawabai sun nuna manya a gyara saitin su su daina sponsorin ma'ana su daina ɗaukan nauyi matan aure kuma muna son mu gano wai me yasa suka shiga cikin wannan bala'i tunda ba su cikin fitintunu suna gida me ya kai su shiga cikin wannan yanayi don ka ga fyaɗe ya yi yawa kuma duk dalilin shaye-shaye ne za mu ɗauki mataki iri-iri don mu ga cewa mun shawo kan wannan matsala da ƙarfin allah da kuma taimakon shin allah yadda an san cewa wannan lokaci ne da 'yan siyasa kan yi amfani da matasa wajen ba su kuɗi su sayi kwayoyi su da hankalin al'umma daga mumbarin wa'azi da masallatai wani mataki za ku ɗauka don wayar da kan mutane to wallahi nasiru babban abin da muke tsoron ma bana me zai faru a cikin lokacin da za a yi wannan zaɓe wannan na cikin abin da ya samu muka yi gaggawa muka fara bude wannan kafa ta yaƙi da shaye-shaye amma farko abin da muke roƙo don Allah don Allah don girma Allah manyan mu na Najeriya don Allah waɗanda suke so su nemi al'umma su neme su ta hanyar mutunci don Allah magana a fito da kuɗaɗe a ba su ta hanyar shaye-shaye don su zo su ta da fitina su kashe mutane a yi abin da bai kamata ba don Allah a bari muna kira gare su in kuma muka yi kira muka yi kira muka ga abin abin bai yi ba suka canza salo mu ma mu canza salo na yadda sako ai mu na da hanya da Allah ya bashi amma yanzu dai muna kiran su don Allah kada su yi bana dai a samu zaben ya zama mai tsafta kuma a samu kwanciyar hankali a cikin kasa wannan shine kurin roƙon da za mu ci gaba da yi kafin mu ga abin in yi amfani to shi kenan abin da ma zai fi ɗaukar hankali shine duk lokacin da waɗannan 'yan siyasar ke kamfen sukan so su zo a wajen sarakunan gargajiya da da malaman addini su ce a sa musu albarka eh. ah, shin in suka zo me kuke gaya musu da ya shafi wannan magana ta miyagun kwayo ga A ah, to da ba abin da ya hida mu da muna roƙon su ne adalci da rikon amana amma yanzu ne muka fahimci ah, ya kamata a shigar da wannan cikin hudubar da za a yi masu ta lokacin da suke neman mu goyon baya ga kamfen ko kuma don cin zaɓen su ko wani abu to wannan na cikin muhimmin abin da ya kamata kuma mun riga mun fara duk wanda ya samu dama ya zo wurin mu to za mu yi mai wasiya kuma wani lokaci ma in muka ga za ka zo hedikwatan mu tare da irin waɗannan mutane ba za mu baka dama ba don haka wannan za mu karfafa mu taimaka mu wanda muka ga ya karbi kiran mu na yaƙi da shan miyagun kwayoyi sai mu ƙara karfafa mutanen mu su bi shi su zaɓe shi inda muka ga kuma bai karbi kira ba to wannan kuma za mu nuna mutane cikin illolin da yake bai kamata ya zama shugaba na kirki ba Allah ya ji kan shaggiro argungu. Yanzu kuma ga kan yanayin rayuwar Arewa a baya daga marigayi tsohon ministan noma da kuma tsaro, kazalika arma da cikin gida Dr. Shatima Mustapha, wanda Allah ya yi wa rasuwa a watan Nuwambar bara a Abuja bayan fama da jinya. Aka kuma yi masa jana'iza a jihar Borno. Alhamdulillah, salamu alaikum. A da farko dole mutum ya nuna takaici akan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne suna faruwa kuma kullum kana gani a ko dai ka yi haƙuri ka ce ba za ka yi magana ba tun da abubuwan nan suna faruwa irin abin da tura suke ce systematically yau a nan gobe a nan jibi a can gata a can dole a fito a faɗi abin da ya kamata faɗa in ma za a gai kuka wurin hukuma ne da sauransu dole a yi magana kuma ka san wani lokaci ana cewa idan manya ba su fito sun faɗi ra'ayinsu ko kuma sun faɗi gaskiya ba sai ka ga marasa gaskiya ko kuma masifan sai ta ci gaba komin ilminka komin karatunka na sanin zafin cizo kai da kai karatun eh, eh, zafin cizo ko ilmin zafin baka kai wanda ainihin yake bakin koran ba to shi yana bakin kora duka muna muna bakin kora ne saboda ka dole ya ihu dole ya tsawa saboda ma ya samu taimako so abin da ya sa kenan eh, nake ganin cewa dole ko da mutum kasan kwanakin bayan na cewa ni na tafi hutu ba na magana akan siyasa ko ma akan agirkaca ba na to amma yanzu hukuban da mutanenmu suke ciki dole a fito a yi magana a bayyana wa duniya cewa ga halin da ake ciki kuma muna bukatun taimako kuma shine da kamar yadda nake faɗa wannan abu akwai abin tambaya abubuwan tambayoyi kala-kala a cikin shekarar 1966 shata ya yi waka akwai wakan da yake cewa mu tashi mu farka 'yan arewa don bacci akin kawai ne to a cikin wannan wakan akwai inda yake cewa ina fata ba fulani da suke jin don zan yi waka a ciki akwai inda yake cewa ana son a taɓa mu yala. amma ana tsoron manyan mutane a arewa kenan to yanzu a tambayan da za a ni zan yi kuma wannan tambaya hada ne kaina ciki ina manyan suke suna nan ko ba su nan in suna nan nokewa suka yi ina samarin suke sun shin samarin nan sun cewa manyan ne to the extent cewa manyan su kansu sun ja bakin sun yi shiru ko menene ke faruwa to akwai ire-iren waɗannan abubuwa wanda yake mu a arewa abin nan fa ba na borno da yobe da adama kaɗai ba ne abubuwan nan fa kamar wuta ne ta tashi gobara tana cin ko wutan daji tana ci in ka ce kai ƙauyenka lafiya wutan ba zai taɓa ka ba akwai magana saboda haka wannan abu dole kamar yadda ke tambayoyin nan dole mu samu ma kanmu amsa domin ma kada mu zauna mu shantake har ruwan nan wutan nan ta zo ta ce mu so ne abubuwan nan dai ya kamata jama'a su sani wannan abu ya dame mu kuma muna fata mutane za su tashi su taimaka a roƙi gwamnati a roƙi kowa da kowa saboda a samu sauƙi su waɗannan mutane waɗanda suke wannan kashe-kashen abin yana da ɗaure kai fi sabilillah akwai ɗaure kai domin sai ka rasa ma meye manufa na kashe-kashe bayan allah lokacin da allah yake halitta mutanensa bayansa kai ba shawarce ka ba ba a ce ko a halarci wane ko kara halarci wane ba a tambaye ka ba allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri ya zo ya zama ka zo ka kashe shi masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka Ni Nasiru Adamu El Hikaya da nishira shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu. To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu saurare ka aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga malami kura garin sarkin noma New District a jihar Yobe da yakubu mai aski ba da raka da ayuba isa garin sarkin noma suka ce haba kungiyar kwadagon najeriya don allah ku daina wahalar da kawunan ku domin dawowa da tallafin man fetur abu ne mawuyaci shi kuma sani muhammad cin da unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya cewa ya yi salam voa hausa Zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in samun sauƙi a wannan matsin rayuwa da muke fama da shi a ƙasar mu Najeriya. Ganin yadda al'umma da dama ba su iya ɗora tukunya a gidajensu. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa amin summa amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce Assalamu alaikum VOA. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi shirin gaggawa domin wadatar da 'yan Najeriya da abinci ta hanyar shigowa da shi daga waje. Domin tsadar cimaka a yanzu ya kai inda ya kai. Buhun masara yanzu dubu arba'in zuwa hamsin. Don Allah a kawo ɗaukin gaggawa ga 'yan Najeriya. Sako daga Alhaji Muktar mai shago da waken basa da Muhammad Ahmad Usman Tangan Makeri da Yakubu Makeri tashar Keji. da Nuhu mai wanki da guga tashar keji a birnin Gwari. Wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce, ta ce salam VOA Hausa. Hakika muna jinjinawa uwar gidan shugaban Najeriya bisa ba da tallafin kuɗi naira miliyan biyar ga talakawa 'yan gudun hijira da ta yi. Lallai hakan abin a yaba ne. sako daga aisha matar malami kura garin sarkin noma new district da sabiyat ayuba isa da maimuna aliko auta kafinta wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi madugun 'yan adawa na ƙasar nijar hama amadu ina taya kamar na bisa ga komowa gida nijar da ka yi da fatan dawowarka za ta kawo ƙarshen shari'ar da ke gabanka wadda ɗanban jama'a ke kallon tamkar bita da kullun siyasa ne waccan gwamnatin farar hula ke maka sako daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice 'yan sandan Pennsylvania sun ce an kama Danilo Cavalcante wanda ya kisan gilla bayan kwashe makonni biyu na gudu. 'Yan sandan jihar sun ce sun kama wato Cavalcante a a shafuka sun kafe sanar da kama Cavalcante a shafukan sada zumunta a ranar Laraba kuma an shirya taron manema labarai da ke sanar da cikakken bayani game da kama shin. ba a dai bayyana halin da ake ciki ba nan take a mafin bidiyo na kafa labarai ta sararin samaniya sun nuna wani mutum daure da jami'an tsaro rike da makamai shugaban kasar rasha vladimir putin ya gana yau laraba da shugaban koriya ta arewa kim jong un a tashar 'yan sama jannati ta rasha mafi ci gaba duk da gargaɗin amurka da koriya ta kudu da suka yi kan yiwuwar musayar makamansu kim ya alkawarin ba da cikakken goyon baya ba tare da wani sharaɗi ba ga dukkan shawarwarin da biden ya yi wani lamari da ke nuna yaƙin wato yake nuna yaƙin da rasha ke yi a ukraine yayin da shugabannin biyu suka sha wari a bastoni da ke yankin arun na gabas mai nisa na rasha kusan dukkan iyakar kasar da china hukumar kula da 'yan gudun hira ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau laraba cewa mummunan ambaliyar ruwa da ta afka gabashin ƙasar libya ta raba mutane sama da dubu talatin da mahallansu hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane dubu talatin daga cikin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga birnin darna tare da wasu dabbai daga wasu yankuna da suka haɗa da bangazi tuma saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya niger karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dan mutan gumel sarfilu hashim da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta kula da sauti kuma ta ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu mr bill ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.